Sabon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar a mulkin soja wato Janar Ceni ya bayyana cewa yana zargin tsofaffin ministocin gwamnatin Bazum da suka buya a ofishoshin jakatancin ƙasar waje da yunkurin kai farmaki don fitar da tsohon shugaban ƙasa Mohamed Bazum daga inda aka ɓoye shi ake tsare da shi a jawabin da ya yi a kafar talbijin janar ceni ya zargi hamɓararriyar gwamnatin ta nijar da gazawa a kan matsalolin tsaro da kuma tattalin arziki inda yake cewa sojoji sun zargi wasu tsofaffin ministocin gwamnatin bazum da suka ɓuya a ofishoshin jakadancin ƙasashen waje da yunkurin kai farmaki don fitar da tsohon shugaban ƙasa Mohammed Bazoum daga inda ake tsare da shi sai dai hukumar AU da ECOWAS sun buƙaci Tini da ya gaggauta sakin shugaba Mohammed Bazoum daga inda ya ɓoye shi kamar yadda kuke gani a wannan rahoto da muke haɗa muku